الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة المسلمين ربكم yina bai izinin jima'in bakwai sayan rabe usani mana jira ya annabi sallallahu alaihi mu da ya kamsu shetu ba ceto shi bakin gubanin na bi pade yin 2017 na iwagi da santiya da shi ita alamar shikwayen adinan ugayi baye tiye-tiye hukunci ya soci na wulayi ya ƙwar'anin annabi muhammadu cike a hali zuwa sallallahu alaihi wasallam ya ba za yi nuga ba su kwai cin al'amar ya hadi da kicho nga yi hadi yi da ciyo ki hukuncin soce tiya eyi e bo na lugwana sai na wani safe tiwala na su maso shi lami fa na waje wa yi wuce na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dogon ya yi hadisi ko da wuce yi na yaji bayani ya tsirki hukunci ya yi da kyau to ya bo lokacin idan alamin lau gwargwado ya na so shi hafa da miniyar lokacin na wani gwargwado na yi gaga na so shi albarka wajen bai gaci shi na sukufa gani bai yi ta jama'a musulmi shi iwa gila mai fa alamariya eyi eh, ki mai hadiya eyi eh, musulunci go a ce a ga shara ce kici ga ji tabbata bezo a ba hukunci su ibe ciwo etinye yau wuce hukunci ya soko egwa ba na hukunci ya soci na sharafi da wasu gaji tabbata bai to yi nan na yi shi na ji egi musulmi je jina na hukunci su kwa ya e dotun bai gida wani kashi efin egma bai ja haici ya lasan tu bai sai alama da mutum ke dai ajiza na shari'a musulunci haramu yawa haramu yawa ujibawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya farko aga ga ke fagen da alsari katsiyo e yiyo waga iya hadu malin ala waje littifa min malikihi au na'ibihi ezu yiwo ko yi kayan doci ala waje littifa su soci layensa su soci daga gwata ya zai wuna ko zai alaya shi shi nan wa ya jina wasu ma zikin na wani ma ya jina ya zando ce wani to aga ke dai waga zaki zalla su ci na da sharaci na je ga wani wajen tabbata bai zuna waje ci waje ci, musulunci na yau ga zai ga bifte zai gona zanna musulunci yi wuga ibeci a mai ba musulunci ba zai hukuma ga ya kulaya rula da commissioner ya finance ko pamsec ya finance ko accountant ko ya kwanci ko da gugu bai wele arziki yana A la je aminu sunduk financial secretary ta wuce kafa na wayi ya jama'a na umarabia yi abubuwa wannan zaune ka'ida ji dabu ne labarin da ci gwanar annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan doro na yi muhtali ko muntahib na ko akhiru na zan da ce ba ba ta sha ba zai ga yi zai tsaye zalani e giwo ce. Wa ka yi utali da ku wa gadar shawar ko fili bai wula ya ci wuce na wa fila da kaga wani a ga abawa ba muktali su gai zai hukuma lata da nan ko kungiyar lokacin la ke alamarin cooperative nan ko da shi ya ta ya ci wuta ga ga alawar shishin zanna gawayi abawa hukuncin ya teri gan da zai luwa ni baya ko su soci ti ciyayen bugu jami'ai musulunci Alamar ya musulunci wadda bukata kato wadda bukata yin kato bugu yi ke ci ka kayan ya shaga hukunci shayi musulunci bugu yi gika gutuji isun da soci ina waye ke yin adini ya kafe lamata ke fiye yi ke ci jiwa kacha igagba e na ya kpaye tuwa na ga ke yi ya kudu zai rayu na je e wani hatta to hukuncin yagwa ba a da ke sharafi bai shiga ji tabbata na wudan gwaye gware yagwa hukuma budan yagwa hukuma budan e wani toce ga yi ƙur'anu ga wa iza ja'ahum amrun min al'amni aw al-khawfi adha'u bihi ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبتونه منهم gajen mana shi imani la sai da ya gbagbana da al'amarin da ci gaba sami min al'amni na alkhairi wa mawana awul khawfi ko kirgita wa lalo sa wani jo al'amarin wuce ga na kimbo <coughs> wato zai ji imani la sai da ya za a zahu biya ju gami ba gato walar ruduhu da ya na shigo musulunci woro al'amarin ga ci na ya na shi jikatuwa na ya na shi jahili ta ce musulmi shauna uzirin da shiga biya tsayakin bu walau rudu ilar rasul da ya gala hukuncin na luba nabi muhammadu gujin yayi wa ila ulil amri ya ci lada ba alul fikhi wal ilmi man yadi ne shi ya allazina yastamistunahu minhu zai ji so soci gibin ilimi a nan ajin iskin ba su yi tiya ina gagwa yanki matakin na wani bogo wuji jahili na jikin shi wani sa'un zuri a saye a mataki labe ci tashaya na cile ba bai bawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ujiye ya ujiye ya na ji makur'anu ba na sa gwatun ne zuci da gwagwa ajiya likali amma ebu mafo kuma ba su ebana energy ji faruwa yi na zawon gidi cigo eto ya hukuma don gona mai sababi bai hukuma yi ebana zadede wuce gelo ba hukuma karshe ma ga yarin shiwa ta san za ya lamara san fi wuta mine na na zawon gidi ba hukunci da gona gogo hukuma sun da toci hukuma sun da toci a ji gyara a ji gyara police station kotu yau a e bai zocin dociyo da su sako da waina da su sako da wa e yi ma lagba e yi ma lagba e ta madaya bayan al'umma musulmi yau an shi yi ayan wuyi ayan wuyi yan da magbautu ma ngalla lamarin na tuwaniyar da hukuma ga yin lotun lokin da waina da gyara ne bugu jama'in musulmi ebo mafi ma ba ku amma zando rojuji bai su kwalau gina ya talaka shi ya hapụrụ shi eji bai su kwalau ya gina hukunciyar hajji ya yi da shi da waye ba igwa hukuma gudan hukuma na ma hukunci da gwabana a sa sassa kure a je na gagwai na ebonan mace na dai ya yayya na. doka kan tushen yahudu na cikin wani abetun da jibiya to ya nabi muhammadu na mabiya yi bai yi na abetun da jibiya ya guce agugu ba ya guce agugu ba so ko ga wasari ku wasari kwatu fafta'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min allah wallahu azizu hakim na gai hukunci na soci laya nabi muhammadu gulu ina sallallahu alaihi wasallam amma ilo tube naya na tsawa sun lati ci galawa da a lokaci shi ba gala yi wuna waje da ka tashi koje wani abike aga ke dale ta tankuro ta zaya labaratan fi zai yi waye wacce laluban hukuma ne ya guza ya ke cin waye kwandunu don shaudan ku muke ya je kafin wajen fankin da shi bugun hukumu su da soci eto da shari'a soci babu alkhairi nan doka ƙur'anu doka nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi nan gama luga yi gaga wa khairal hadiyi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wunan gaga ba wu fata da wugayi ba wunan wa nabi muhammadu bebe ne sallallahu alaihi wasallam bugu ilotu bai ba wu qur'ani so ce ga yi suratul isra'il kiwuga ga inna hazal qur'ana yahdi lin ya aqwa wa yubashshiru mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran karima qur'anun nana mulaya nabi muhammadu gulu wina uji goyi bauka yi bani yi wala da biya a a lotun galbe doka wushi ya na doka na jifi qur'anu no doka na shi ƙur'anu biya yi bai na wuje ga doka doro da zawon gida ta ci waje rayuwa na bugu doka demokrasi wai gugu gan daga soci Ebona yana yi demokrasi na wuga yi hukumu sha'abi bi sha'abi min duni hukumin ba zawon gida ji waje hukunci ege out ja kan senator ja kan memba ja yakan abebe doke tiya da ma ya shi amma la amma wa ba lai so ta ci na ga yi demokrasi wale ma gunya ma gunya a a ebe na zawon ga an kali da bu kana e suna ce na gwayin na gabe a yi gani bai doka wangi shi na yi mi to ya dai shi dai wangi mugo jama'a musulmi e isun da so shi e isun da so shi to kan kici eza yiyan a ta burgo ita shari'a musulunci bu ngayi ya farko an ya kuna mukallafan ai an ya kuna tsariku mukallafan zai yi yana ngaji al-muslimul baligul ake. musulmi na gbanina na ji baligyani na mai bi hankali bugo zakan je yi a galama bagwa a'a wa yin a galama bagwa da mutum zanna ce na waje na bugo dan banga yan banga ji e su da soci hukunci ne ya ji bai za ji baligi ya nina wani ukeri bai ya zai la ji baligi ya ya ke bugu bai yi wa gina je gaje bai yi na ma mu'amala musulunci yi kayan ta'azira jin a nan wuna ka shari'a su kwada ba ga ba zakan yi ba ko zai an kali wana a ci gaga e za ji a yi kaga yi a bagwa misalin daga yan yiwuyi a bandagwa e gi yayan dauyi a bangwa a ci gaga

a ci gaga kan kica ba zago ene eh, zayi umayi sona amma zai tse zayen gofin da wani abubuwa kin da na hadisu bitiyan a ci ga wani a ci gaga kan kici wake da zayayi ubago wato ne sabi bezo an yakuna al-masruku nisaban wajen nisabi ne zagayi a nisabi ya yi wugayi rubu dinarin ko ga dir a nisabi da wani dira miguta wakin waiwai bu wani wai tsakaniya 11,205 naira a shahararun wa ya kalanda ya 14 target al na ifi ba gbogbo za a yi yẹn 5,000 a galawa babuwa sai watun suwaye wannan ko e wazalla ko inawa wannan wasa da sabi ebuna endoro na shari'a da bai yi bai kiyan da iyaka ebuna yana lamusul na ji katu na kribe katu ya ji ban na fadi ne wani ebuna ra'ayi na ji zawan jije jina da abubuwa ne wa gbaguna na ra'ayin wucin a ga waga masu fada ju ko famoto da ju etiyar cikin sakaniyar miliyon shi ba bai gusun didi a tara ga obata wadda juje ti bitican ra'ayin musulmi wadda ya zana al'amarin ra'ayin biyu jin yanzu musulunci wa kujin yanzu 44 miliyan tutu energy 45 miliyan wadda ko ga ci gani gogo wato nisabi nisabin na gama mazabe malikiya ga igiya a kan sadaka mazabe malikiya ga sadaki ga jizuma ya rubu dina rima ga 11,000 ta zuwa yan nan ce 200,000 naira min ya ene waga yi sabi na kendo bayani shi zo na ga wuji zandoro na yi yana e bagwana ta yi wo bayani na man shi bebe ni ita al'amar wuce wani اتفقوا على أن المختلف والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم ويسوق كف عدوانها والله بالضرب والنقال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة a gani sai manyan musulmi da an gube ne al zai ala amana ya da na rulayu na su kitchen man accountant kashiya bosa zanne ji ta ga to jama'a ni su mai musulmi ji bata gungan a ta ga zai fi arziki zanati arziki na jifin leonar a yi da abici gasi zai tsaye gobe zai lagwadin zaɗi kuma bauɗi fashi mishinan nisan mai musulmi ba ta guda ba zannan ba amma zannan ya tun laifin wuce kodo bogo alamata ke ci zahirin na jo bi zarbi a wulu ajin azaba azaba ko alawa da kata jiku wujin ya biya yogo kata jiku awuba egbon na to alawa gabe kiyan ofin rugu ko alama na yiwulugi awuba na to alawa bishike bojin na lugwana bugu jama'a musulmi shi to zai lama shin na ya ga gauce ne kyau jiji na wasu masu su gobe zai kashi kasi wuloci da lama shi yau dole hukunci a jirbe wasu zai da ya fi za wasu lama mashin na bai waye biyu hukunci wa ya jirbe ibe shi na lokata za shi da jiki na shi da lama shi na e kusurci na bugu alamar ya dini sai bai ilimi eh lajayo ci jadini ga malakan doro uzuri adda zai e wanda zai jijika tsanin adajin man shiga raji man shiga ya zo zozolla mataki da tita cin yi ma kasha gyara ya ga ya jima ma laifi na ya kuti gyara wuce wani guga ce gyara na ya ga ya jima ya kuna zandoro rohu zana asari ngbagbari layi gogon wata wa majin hukuma laifin wuce koyo da jama'a musulmi shi min yan hadisi ne ugwa ga sai dukiya ga tuni su nan ga yi gana nabi sallallahu alaihi wasallam na wani su tuktawul yadu illa fi rubu dinarin fasa'ida hadisi ma mutu e babu yan yi bai sai na uga yi na ko sai wani uga yi na uga tun rubu dinari ko ina gana kan ge ba ibe shigo aga gana jin wasu e gwa ba a shiga ya ba za shigo اسغدا ان يكون المتروك مالا محترما لان ما ليس بمال لا حرمه له كآلة الله والقمر والهنزير والميتات من جاء ان زين وعين يدشوا بشريونا اما أن جاء الفرمان دور بشريا بانا ابيكي اذا دوينا ابو بابين نبوه misali iza dage yi dabba na su yin zaji ne za da yi la da ku su yi kaya doji yan yabe na ji biyu pata musical instrument wadda ya yi la in na ji pata ga wadda da alfurman doro shari'a ba a ga basa gwabo kaya banzan na ji ba a da yawu ma min ya ka'ida kasa ba sa gwana waye an ya kuzal masruku min hirzi zai da yi yana ɗan yi da na muda laula bai ina na je su sa kendo na shari'a ga suna to ga an sai to ya ci mu muda su sa aga yi la kawayen 50,000 a ban da cin ba wa an sai su so da bai go suna na do wa labara ce wa ga wa na sakin da gwainan wagoto mashin ya so ya hun wadan dabaye wa mawadana kan ga bayin da ci ba shari'a musulunci ba a ci gaga kan kici mai ala tabbata la daga wane yayo e ko guki bo man e ko guba e farko bi shahadati adilai adilai e riya ba shi na ita yabe ita yabe a ga adilu za adalci za ce da tuka bayiri rishin yana za ku bayi rin na yare ga lalle wani iliwenu bai yi mashin wani na ruga aja lauci tabbata ga wani wani a cigaga da e ko bacin gai ikiraru tsari ga ikirafu a tsari da annahu saraka nígbè tí ó tún lámì ògbò zùkúbà kó zùkúta wọ́gá yíwọ́n gẹ́ wọ́gá yóò gẹ́ ẹ̀kọ́ nàìjíríà ní láti sàbátà gan wà ní ẹ̀yìn náà ẹ̀kọ́ jùlọ ní láti sàbátà ẹ̀yìn náà annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake ci da buda ne anabi ci facebook ya ci naga waye yi fala bala ga e annabi muhammadu yankin zugu ba ko zuguta wuce ji foro na adabauwa bugu da mai musulmi shi wani ga musulunci da kayi da sarawun wujja ne ya a a'a ga zandoro je na bauna zandon dula mataki bai yi da shi kyan da abbauna ce da babu ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai bayani ya tiya alaike ta jina shin unguna jiza wange wasu na shari'a musulunci wani a na da ke doke jina ya doro a tuna bugu zai jaza na dun latuna a jituba ɗaya na fi ba kubokin kinye lagos wani ya ga kubiya a yi kinye nufe wadda ba wa nabi muhammadu ba ta ciwa hukuncin jahiliya ne a babu bogo ya ga la hukuncin jahiliya biya yi ba abda jahiliya na ita ciwa na ba a fafokmul jahiliya yanzu waman ahsan min Allah hukman li kaumin yuqinun li kaumin yuqinun shin ina lagos ye jeji ibe tijina ta ce le babe ba wa nabi muhammadu na. gaye de bukata on da da yin jahiliya na ita tiwo e ba ga so shi zai gani da wani ga ya layi da shada ka dan kasa je ko so ne wa ce ne ba mai ba wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga la jahiliya bin da jahiliya ba e na ne bebe ni da no biye ga na to kuma jahiliya ta ci ubana jama'a musulmi bayani bai gajin ma shiga cika kayan ya ci shani sai na ali adi al-mufaddila ji kungiyar shi a rigar sai na ali da cin ogan zandoro tashin sahaba jona ake bidi min ya kungiyar shi a jo zai shiga aliwa shi a ga sako goyon jibril ta bi bicala da haya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni ku kuce sai ga kanal amin fasaddaha an haida al'amin jibrilu an ci ji wuce wayi fan ki haidar lugon bai sai ina aliyu ike je mini kungiyar shi a jan na shiga a nabi sallallahu alaihi wasallam a tausayi ina aliyu mu gai wasayyar rasu da wata mu ga nabi jigan baya fata kungiyar jiro mini kungiyar shi a jan a ta ga yi cibe kungiyar da shi ya biye ga a ga sayi ina aliyu wasu sokuwa sai ce kungiyar na gaboyewa ga gaza kiri faro kungiyar da ci na zamanin sayidina ali a ga aliyu wasu sofu yau sayidina ali mu na wannan kira bari wucewa fata na wannan amashi zuma kiji faro sayidina ali ya ga kedu na bayani dai daga buwana ga lamma ra'aytul amra amra munkaran hajjatu nari wa da'awtu bara lokaci nan gelle alamar ya shi alamar kakwanin gayi mina a ji ya game ya shi toci na hajjattu tunari ina e na ce a gami jagoni fada autu kambara yi haɗi mimi haɗi mai e sai na ligai ga kambara ga zandoro na gami kakuna lawan cadana amma ji faro ibn abba in fai din kare alamarin nan ya sayi na ali ga wajen kari wa da awa bi kwe zai ji ga sayi na ali ya je sokona zai fi da ba amma ina e wajen in kari wani ga yi yau ina e na na da jihan azaba e na ufe jihan da ne ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yu'adhibu bin nar illa rabbun riwaya riwayan da cin ga illa allah e jiza azaba bin yani sai suna jinana bugun ejin hadi ya yi ci be naya ko hadi indocha bi ci cin rojo mai musulmi shi iga zo hukunci da jauke ya loda na biye gona gunan na soci bode na muke gana sai ebe bai yana ga yi beci na jin waka dara bugun jama'i musulmi shi so na tsafin wace cheba wa nabi muhammadu ne ba sallallahu alaihi wasallam bugun yi sun yi tu hadisin ne wuba ga kiyo ajiza zaba bene kuje na goyina gama da sai na ali sahaba wuce kuro ibnu abbas maji in kariya e nan fe jana e ba wai annabi muhammad na cile ba da alamar mushin alamar ya hukunci ya haji irin doro e gwe zuci budan e na ga ya kwaciya wa ga yi saboda to zai yi ya na gai wa wushe mai ga waga inda ciro ya ba jimna gana da alawa da gwa ibirci su alawa da gwa ibirci su wa idha ja'ahum amurin min al-amn aw al-khawf amri da ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستمتونه منه بضو ji, Ebona na oga za ndo ci dina zai ji yi na maje kago e e e ya tura lore wallahi talla ya tura lore ss ya waye kpata ya tura lore zai dai jina da na musamman kali wuye bai yi ya ko hukunci ya yi ji tabbata uwa eti ti uwa ya tura lore bugu ubi zuma ce da ya yi ya sha amma sanki la ya zai je lotun nan ya ce jahilci wannan soko ibn annabi sallallahu alaihi wasallam wuga ga yatiya zai yi yana annabi din wuce ga yatiya al-muflisu ga yatiya da ya al-muflisu ne ya dinci yaku sahaba diga atiya ne sahaba diga zai je nan ga inda wuce so mai ba sai shi tufa ji bayani zabe fa kiyamai wa bebe sallai wa bebe azumi wa bebe zakai ito alkhairi ji dana ba kala da wuda daga nabi amma mujiwa ne ta zafi mujiwa ne to ko dukiya wa ne a shayi ba akala ma la haza dole yi bai sha biki da wani ga wani ga ba zo la ta kulu bai na kun batil e ga ji dukiya to je tiyan ga ma. wani kama ba shin gona arziki zaliga yi sun gwada wani da shi ke ya yayin da shi na yi ce wasu akun kwakwagwa shi ne to kiyama biya nabi muhammadu ga a yawai sallallahu alaihi wasallam ke de doro ne yin yasa na kiyama be ina jibi wani nan ga gaga e tunguru shi tata ga ya bai yi mutunci yi yana eh wọn bẹ jẹ lónìí wọn ni zàbúkẹ́ wọn fẹ́ kó da rayuwa yi na bu bogo e tunguru ya zai jo ga da hakkiya bo ka zai jo yi yana e tunguru ga ga ga ku kiya bo e bana zan do a kiyamu da bo da azkiya a a e tunguru ga ke azo ya zai jo yi yana ki annabi muhammadu ga bi faruwa ya wayo e to jeje zan na jo yi ne ga da hajjia jo na ga bu ta bi wayo daga bado sa cewa da na ga annabawa ka kusa da kyace ne gbogbo yi ke ci ji shiri nama ko ji tuba nini ne guba bata wani ya na iya ya ga ci gaba bai yi iya a'a ide sai yi musulmi ji tuga a ji ne wuji ba wa alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hukuma mun sun da soko hukuma ya tushen nai ta wana a sun da soci to na to haka da bona a sun da soci a jinaga ya jina kendo na. ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-qudwatu salatatun komanda dpog komandaji ezochiji za titi guta ta ga yau zai ji hukumar da gwabana za titi guta sifa guta ta ga za bayan wahidun fil janna wa tsanani fil nar zai yi mini abu ga adwa da janna za guba mini abu yana yi cin ba الذي قال فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به الكالي أكومة ونتاقونة وكي قسيا يوما وكنت باتي قسيا وكي قرآن ها وكي قرآن نو الله سمعينا زنة غير جميع الجنة ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار a taga alikali na da ilimin shari'a amma zalunci waje da shari'u gonan annabi muhammadu ga gayu ga ya ce buyi na ya mai wa rajulun qada lin nas ala jarin fa huwa fi nar belikali suna isali kalan cibo waje bai tin doro tuba na ai mai ce bu ya mai bugo hukuma da sun da farko doka da wani jita ce ne babu ba shi na sun da suko jitu ba ige ci je jitu ba ba su yi fiya fere suko wa yi zo gan da fitiyar na yi ba ku bana da yi na suko ya abu ke tuba shi hukumar na jota tankulo ta za jito a cikin kendo dogoyi na na a suna da suko suko ya su abu ke tuba shi musa yi gan da sharri yi ge ci zai jayi ya na suko na gana yi na gegun ya ba kwai fito ba kwai zuwa na سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك